Saya سيعلمون غدا من الكذاب الأشر da sannu ranar alƙiyama za su san wanene maƙaryaci mai girman kai annabi salihu ne ko su